makasudin ranar rediyo na duniya shine inganta sanayya tsakanin al'umma da kafofin sadarwa a dangane da muhimmancin rediyo da kuma karfafawa hukumomi gwiwa don samar da hanyar bayanai ta kafar rediyo da ma inganta samar da kafa ta cuɗanya a tsakanin ƙasa da ƙasa a tsakanin masu harkar sadarwa a dangane da muhimmancin ranar rediyo na duniya na hira da shugaban ƙungiyar masu sauraron rediyo na jihar bauchi da ma wasu masu mu'amala da rediyo domin sanin yadda amfani da rediyo ya kawo sauyi a rayuwarsu. Jama'a salamu alaikum suna na Sadisu Rabin Dami Malam Goje shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na gida da na waje na nan jihar Bauchi. Kuma muhimmancin wannan rana wato kamar yadda ita UNESCO ta ga muhimmancin da rediyo yake da shi ta ware wannan rana wanda ina ga wannan shekaran shine karo na bakwai a yin wannan biki na wannan rana na sauraron rediyo ko kuma mu ce na ranar rediyo dai kamar yadda yake a turance saboda da wasu sun ɗauki ma abin da muke yi shirme ne ba abu ne mai kyau ba sukan ɗauke mu don muna sauraron rediyo ba mu da sana'a ne ko ba mu da aikin yi to alhamdulillah yanzu ya kasance a unguwarmu ma idan ana son a tabbatar da gaskiyar labari in ana musu in na zo na ce ai an ce kaza kaza kaza a rediyo a labarai shikenan na kashe musu chairman saboda wannan muhimmancin rana akwai wani dan biki ne da kuka shirya domin kayata wannan rana alhamdulillah akwai biki da muka shirya wanda a wannan rana yau za mu karrama gidajen rediyo da muke da su na jihar bauchi da wasu wakilai na gidajen rediyo da suke waje amma su wakilai ne a nan bocin da suke daukar rahotanni wato wanda suke daukar report suke aikawa ma su kafafen yada labarai na waje da kuma su kansu membobinmu da suka yi hazaka a cikin kuma kungiyar ta gayyaci eh, sarakuna 'yan kasuwa 'yan siyasa da kuma su kansu dama yan jaridu tun da dama wannan rana namu ne kuma alhamdulahi muna mika goda gare ku ko yan jaridu da kuka bamu dama kuka ajiye komai da komai naku kuka zo kuka saurare mu saboda taya mu murna na wannan rana wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware ba don kowa ba domin mu mu masu sauraron rediyo masu sauraro mu da warhaka suna na mudassir muhammad tafa kulewa ni ne sakataren kungiyar masu sauraron kafafen watsa labaru ta jihar bauchi wato ita rediyo a ce mai matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma abubuwa da dama idan muka ɗauka tun daga tarihin samuwar ita kanta rediyo din za mu ga wasu abubuwa sun yi ta zuwa wanda za su zama kamar barazana ga rediyo wanda suke kokarin su gusar da ita amma sai a ga ta tsallake kuma rediyo a ce wanda za ka saurare ta cikin sauki yanzu da rediyo batirinka na naira hamsin ko ta naira ɗari sai ka yi sati biyu ko wata guda kana da rediyo salamu alaikum suna na safiya ni jibrin barnoma a zahirin gaskiya ni mai sauraron kafafen yada labarai ne wanda shi ya initiating ina ya sa na har na shiga ita wannan kungiya na masu sauraron kafafen yada labarai na ita jihar bauchi sunana alhaji sagir dakin shira yau ranar rediyo ta duniya muna murna da ita ko ba don wani abu saboda mu talakawa ta yadda muke amfana ɗari bisa ɗari ta hanyar rediyo musamman talaka da yake karkara za ka ga gaban mai shayi gaban mai abinci gaban mai tireda gaban mai shago akwai rediyo sama da mutum ishirin goma sun kewaye suna jin labari kuma kuma mutanen amerika jama'a suna muku godiya domin yadda kuke tantance gaskiya musamman program da kuke yi wanda ake zaluntan jama'a ake su amma in an ji abin amerika sai a tsorita a gyara abin saboda haka kaga kwa rediyo ya yi rana taken bikin wannan shekara dai shine rediyo da wasanni allah muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria.